Auren wuri ga 'yan mata na daga cikin manyan kalubalen da kasashe masu tasowa ke fuskanta, ciki har da Najeriya inda kashi goma sha biyar da digo bakwai na 'yan mata a kasar na aure ne kafin su kai shekara goma sha biyar, kuma kashi arba'in da uku da digo hudu na da aure kafin su kai shekara goma sha takwas idan aka kwatanta da kashi uku da digo biyu na maza a cewar hukumar UNICEF a shekarar dubu biyu da ashirin ana danganta abubuwan da ke sanya auren wuri a Najeriya da talauci, al'ada, addini da aƙida da ma yanayin zamantakewa. cewa Khadija Iya Abdullahi shugabar gamayyar kungiyoyin mata a Najeriya wato Women Community in Africa ta bayyana girman matsalar ta auren wuri. Mutane na mantawa cewa in yara suka haifi yara wa zai masu faɗa dan yaro ne ya haifi yaro. Yarinya ta haifi yaro ta bar shi bata san zafin shi ba bata san bata ma gama sanin kanta ba balantana ta sa yara akan hanyar kwarai ba. Iyayenta ma basu gama bata ladabin da biyayyan da ya kamata ta samu ba. Yanzu yanzu ba za ka iya ba mutum abin da baka da shi ba za ka iya tarbiyar da yaro in yaro in kai ma baka da tarbiyar ba so yanzu wannan abin in ba mu sa hannu mun karfafa wannan maganar sosai mun yayata sosai ba mutane ba su san shi ne yake dawo mana ba tun ba a arewa ba kawo karshen auren wuri na daga cikin manufofin ci gaba mai dorewa na majalisar ɗinkin duniya da aka sa a gaba na shekarar dubu biyu da talatin kuma an yi hasashen kashe tiriliyoyin kuɗi na daloli don cin cimma hakan rigakafin wannan matsala dai ta auren wuri shine ba wa 'ya mace ilimi kamar yadda hajiya hadiza salisu ingawa mataimakiyar darekta a sashen ilimi na babban birnin tarayya ta bayyana kun ga ilimin mace idan ta samu ilimi ta san maganar lafiyarta ta san maganar makaranta 'ya'yanta ta san maganar yadda za ta sarrafa rayuwa ta san maganar yadda za ta nemi kuɗi in ka ba ta naira ashirin ta san yadda za ta sarrafa su su zama naira dubu saboda haka iliminta ba ƙaramin rahama bane ba community ga al'umma. Masanin tattalin arziki kuma babban ɗan siyasa a Najeriya Ibrahim Dauda ya bayyana hanyoyin da ya kamata a bi wajen tunkarar matsalar. Wannan nauyi ne wanda ya shafi kowa amma ita gwamnati tana da haƙƙi guda biyu. Haƙƙi na farko shine yin doka, haƙƙi na biyu shine gudanar da wannan doka bisa ka'idoji a tabbatar da wanda ya saba an hukunta shi. Mataki na uku shine kawo wasu. launi na taimakawa mutane waɗanda zai taimaka musu misali idan ana son iyaye talakawa waɗanda waɗanda suke can ƙasa ya kamata gwamnati ta fito da hanyoyi na tallafi da taimakawa da zai ba su ƙarfin gwiwan yin waɗannan abubuwa da gwamnati ke so a bangaren gwamnati kuwa ministan harkokin mata a najeriya dan paulin talin ta yi ƙari da cewa dokokin ya nuna cewa bai kamata ya mace a auren da ita kafin shekara goma sha takwas bai kamata kuma a hana yarinya makaranta a kai ta aure da sauri wannan ba daidai ba ne domin ana kashe kasan ne saboda haka ana magana ina roƙo da babban murya don allah a tabbatar ya mace an bar su sai makaranta shugaba muhammadu buhari ya nana ta wannan ba sau daya ba ba sau biyu ba ya nuna goyon baya cewa kowane dan najeriya dole ya je makaranta domin ilimi ita ne za ta raya kasar nan in ba ma nan yau in ƴaƴanmu ba su yi ilimi ba mun kashe kasar kenan a halin da ake ciki dai yara miliyan goma sha takwas da digo biyar ne waɗanda ba sa makaranta a najeriya a cewar hukumar unicef kuma kashi sittin daga cikinsu yara mata ne shamsiya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya